Assalamu alaikum wa wabarakatuh. wa barakatuhu. Masu kallonmu da masu sauraronmu barkanmu da wannan lokaci. A madadin wannan tasha tamu mai albarka ta UG Channel TV, muna taya ɗaukakin bakin gabaki ɗaya musulmi juyayi na wafatin Sayyida zara, alaiha salatu Salam. wanda aka yi mata kisan gilla kisa kamar wanda za a musanta shi cewa kamar ba a san daga inda ta fito ba bayan kuma waɗanda suka yi mata sun san cewa 'yar gidan annabta ce 'yar asali ce wacce tare suka taso da mahaifinta to abin da ya faru ga saida zahra alaihi salatu wassalam kowa dai ya sani ya kamata mutane su yi bincike akan abin da ya faru da ita duk da cewa daga cikin manya-manyan mutanen da suke tare da mahaifinta wani daga ciki ya tunkuɗa mata kofa har ta kai ga sanadiyan karyewar haƙarƙarinta wannan shine sanadiyan wafatin saida zahra alaihi salam har ta yi fushi da su kuma ta nuna fushinta kuma sannan ta kai karan wajen mahaifinta da kuma Allah subhanahu ta'ala sannan har ta faɗi ma mijinta imam ali alayhi salam cewa ko da ta yi wafati ba ta buƙatar ɗaya daga cikinsu ya san inda kabarinta yake ko kuma ya zo jana'idanta haka imam ali alaihi salam yi mata yi wa sayyida zahra alaihi salatu salam salla daga shi sai sauran ahalil baiti imam hassan imam husaini da sauran duk waɗanda ke ahalin cikin gidansu sakamakon ta yi musu wasiya da cewa kada a bari azzaluman da suka zalunce ta su zo su sallace ta saboda ɗaya daga cikinsu lokacin da za a sa ma gidan sai da zahara alaihi salam wuta an faɗa masa cewa da ita fa a ciki amma sai ta yayi har ita. an gaya cewa da ita a ciki sai yake faɗin to har ita a haɗa ga baki ɗaya a kona to ba za mu cika ku da surutu ba saboda yanayin lokaci ya kamata mutane ku je ku bincika ku ji asalin yadda aka ci zarafin saida zahra alaihi salam kuma na kusa da mahaifinta ne suka yi mata haka assalamu alaikum